Hanyar Adalci Darasi na talatin da bakwai Dokoki goma masu tsarki Salama alaikum abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, Allah yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi ya kafa, ta haka muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga hayaƙi ya turnuƙe a dukan dutsen Sinai, domin Ubangiji Allah ya sauko bisa dutsi da wuta, da tsawa, da walƙiya, ya zo ya ba ’ya'yan Isra'ila dokokinsa goma, ya yi ma Isra'ilawa kashedi, kada su taɓa dutsen inda yake don kada su mutu, nufin Allah ya koya musu shi mai tsarki ne tsantsa. Yau za mu duddubi kowace doka daga su dokoki goma, za mu auna rayukanmu bisa ga umarnan nan. za mu san yadda muke a gaban Allah mai tsarki. Muna karatun a taura littafin fitowa Sura ashirin, bayan da Allah ya sauko bisa dutsen Sinai a tsakiyar wuta da hayaƙi, ya faɗi kalmomin nan, Ni ne Ubangiji Allahnka, wanda ya fi sheka daga ƙasar Masar, daga gidan bauta, bisa ga fitowa Sura ta ashirin aya biyu. Doka ta fari Kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni, bisa ga fitowa Sura ashirin aya uku, ita ce doka ta farko, Ubangiji Allah ya ce, Kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni, ya kamata shi kaɗai ne Allahnmu, ba zai raba ɗaukakarsa da wani Allah ba, Allah mahalicci shi kaɗai ne, ya kamata mu yi masu jada. amma abin da muke gani a ƙasan nan da ko'ina a duniya ba haka yake ba, mutane suna ɗaga wasu mutane sama ga matsayin da Allah kaɗai ya cancanta ya karɓa, sunansa kaɗai ne mai tsarki mai al'ajabi, ya kamata mu dogara gare shi shi kaɗai mu ba shi dukan sujadarmu, ashe, idan mutane suna da wata matsala ko wata damuwa ta fuskance su, da farko sai tunaninsu ba ya juyowa wurin Allah don su yi addu'a ma mahalicin komai da mai iko duka ba, sai dai su sa zuciya ga wani mutum irinsu, su ba shi matsayin da ke na Allah kaɗai. Masu yin wannan suna kasancewa da wani Allah wanda ba Allah ba ne, kasancewa da waɗansu alloli zunubi ne. Doka ta biyu Allah ya ce, Kada ka yi wa kanka wani gunki, kada ka rustuna musu, kada kuwa ka bauta musu, gama ni Ubangiji ka mai kishi ne, bisa ga fitowa Sura ashirin aya hudu da biyar. A dokan nan, Allah ya umarce mu mu keɓe kanmu daga gumaka, gumaka ba kawai abubuwan da aka sassaƙa an ajiye a wurare na musamman a gidaje ko a daji ba, ana bauta musu. Gunki shi ne kowane abin da ya raba tsakaninmu da Allah, ga waɗansu mutane wasan balo gunkinsu ne, domin wasan ƙwallo ya fi Allah muhimmanci a gare su, domin waɗansu fa kallon tele ya raba tsakaninsu da Allah, ba su damu da maganar Allah ba, ba su yin niyyar nazarinta ba. ba su da damar yin komai sai kallon tele, sa'an nan ga su waɗanda suka girma dukiyarsu a maimakon Allah, Allah bai sami wuri na farko a rayuwarsu ba, sai kuɗi, har ma sukan bi hanyoyin da Allah bai yarda da su ba domin su ƙara kuɗinsu, mutanen nan kuɗi ne Allahnsu, duk kowane abin da ya cika gurbin Allah a zuciyarka gunki ne. Doka ta uku, Allah ya ce, Kada ka kama sunan Ubangiji Allahnka a banza, gama zan hukunta duk wanda ya kama sunana a banza. Bisa ga fitowa Sura ta ashirin aya bakwai. Gaskiya, Allah baya so mu kira sunansa a banza. Duk da haka, kowace rana muna jin wani yana rantsuwa ga maƙwabtansa cewa, In sha Allah, zan yi wannan, kowancan ko zan tafi wuri kaza. amma a zuciyarsa ba ya da nufin cika magana ba, ko kaɗan, ba ya yin tunani bisa nufin Allah sam, yana amfani da sunan Allah kawai don ya ruɗi maƙwabtansa, don ya sa maƙwabcinsa ya gazganta ƙarya, wannan zunubi ne, waɗansu suna faɗin bilalazzi ban yi shi ba, wallahi ba ni ba ne, amma sun sani su ne sun yi abin, wani ya iya cewa Allah ya sani ba zan yi wannan kowancan ba, amma ƙarya yake yi, waɗannan suna ɗaukar sunan Allah a banza. Maganar Allah ta ce, Abin da ya kamata ku ce kawai shi ne, I ko a'a, abin da ya wuce haka daga wurin mugun yake. Mati Sura biyar aya talatin da bakwai Doka ta hudu Allah ya magana da ’ya'yan Isra'ila cewa, Tuna da ranar Asabar ka kiyaye ta da tsarki, za ku yi dukan ayyukanku cikin kwana shidda, gama cikin kwana shidda Ubangiji ya yi sama da duniya da teku da dukan abin da ke cikinsu, amma a rana ta bakwai ya huta. Bisa ga fitowa Sura ta ashirin aya takwas da aya tara da aya ta goma sha ɗaya. A nan mun ga nufin Allah su ’ya'yan Isra'ila su huta kowace rana ta bakwai su girma shi. Doka ta biyar Allah ya ce, Ka girmama ma'ahinka da mahaifiyarka, domin ka yi tsawon a ƙasar da Ubangiji Allahnka ke baka, bisa ga suran nan ta ashirin aya goma sha biyu. A nan muna ganin iyayenmu suna da muhimmanci ƙwarai, mu ba su girma da ladabin da ya kamata. Amma ba mu ganin wannan wurin matasa na zamani, muna jin yara suna fito ɓaro-ɓaro sa'ad da iyayensu suna magana da su, sai su juya bayansu, su yi tafiyarsu, ba su girmama iyayensu ba, suna ba su haushi kawai, ba haka ba ne doka ta biyar tana koya mana. Nufin Allah ne yara su ƙaunaci iyayensu, su girmama su, su yi musu biyayya cikin duk kowane abin da ya gamshi Allah, ya kuma zo daidai da nufinsa. Doka ta shidda, Allah ya ce, Kada ka yi kisan kai, bisa ga fitowa Sura ashirin nan aya ta goma sha uku. A nan Allah ya ce, Wanda ya kashe mutum ya yi ma Allah zunubi, domin Allah shi ne mai ba da rai ga kowa, kisan kai ya zama yi ma Allah shi kansa ƙiyayya, domin Allah ya yi mutum a cikin kamanninsa. Maganar Allah ta kuma nuna mana kisan kai ba kawai kashe mutum ba ne, domin littafi ya ƙara da cewa, Duk wanda yake ƙin uwansa shi mai kisan kai ne, bisa ga Yohana ta fari Sura uku aya sha biyar. Abin da mutane da yawa sukan ƙyale shi ne, Allah ba kawai yana hukumtar ayyukan mutum ba, amma kuma zai aure zuciyar mutum, zai yanka shari'a bisa niyyar zuciya, tunda shike Allah yana dubin zuciya, ƙiyayya da kisan kai duka biyu daidai zunubi ne a gabansa. Doka ta bakwai Allah ya ce, Kada ka yi zina, bisa ga fitowa Sura ta ashirin, aya sha hudu. aure kyauta mai tamani ce daga wurin Ubangiji, Allah ya san abin da ya fi mana amfani, shi ya sa bayan da ya ba mutum matar aure, ya nufa mutum ya tsaya ga mace guda ɗaya, ya ƙi kwaɗayin duk sauran mata. Maganar Allah ta ce, Ya kamata maza su ƙaunaci matansu kamar yadda suke ƙaunar jikinsu, bisa ga Afisawa Sura biyar aya ashirin da takwas. kuma duk wanda ya saki matarsa, idan dai ba saboda an same ta da yin zina ba, ya auri wata ya yi zina. Bisa ga Mati Sura sha tara aya tara, sa'ad da mutane sun yi ma dokar Allah rashin biyayya sun aikata abin da aka haramta, sukan karɓi sakamakon aikinsu a jikinsu, shi ya sa bala'i iri-iri masu kashe mutum suna samun waɗanda suke yin jima'i ba cikin igiyar auren da Allah ya kafa ba, sai ka san wannan kuma, zina ba ta tsaya da yin jima'i ba ce, ta ƙunshi kuma abin da ke cikin zuciyarmu. Game da wannan nasi ya ce, Idan mutum ya yi wa mace kallon shawa, ya riga ya zina da ita a zuciyarsa. bisa ga Mati Sura biyar aya ashirin da takwas. Doka ta takwas, Allah ya ce, Kada ka yi sata, bisa ga fitowa Sura ta ashirin aya goma sha biyar. Dokan nan a sarari take, duk da haka sai ka sani, a idon Allah mai yanka mana hukunci, sata ba kawai kwacen kuɗi ko kayan wani ba, har ma kana tunanin ɗaukar kayan wani ko baka sace su ba. kai ɓarawo a zuciyarka ne, Allah yana duban zuciya, akwai sata daban-daban, misali, idan wani ya ɗauke ka aiki, yana yi maka biya, yana tsammani kana yi masa aiki, alhali kana wasa, kana ɓata lokaci, to, sata kake yi, gaskiya ka rage ma mai gidanka riba, wannan sata ce. menene hukunci bisa sata da duk kowane zunubi? Sakamakon sata mutuwa ce a gidan wuta inda ba za a taɓa kashe wuta ba. Doka ta tara, kada ka ɓata sunan maƙwabcinka bisa ga fitowa Sura ta ashirin aya ta goma sha shida. Wannan kuma a fili take, Ubangiji Allah, Allahn gaskiya ne, ba ruwansa da ƙarya ko kaɗan. Ɗan Adam yana tsammani ba laihi ba ne idan ya faɗi wata ’yar ƙarya don ya kauce ma matsala, kada hankalin wani ya tashi, amma wurin Allahn gaskiya babu ƙananan ƙarece-ƙarece, kowa yana ƙarya yana ɗaukar halin Shaiɗan, gama shi mai ƙarya ne, uban ƙarya kuma, bisa ga Yohana Bishara Sura takwas aya arba'in da hudu. Shaiɗan ya yi kakannin kakanninmu Adamu da Hawwa'u ƙarya, har wa yau yana ruɗin mutane da ƙarya, kowane maƙaryaci yana kama da Shaiɗan. Doka ta goma Allah ya ce, Kada ka yi ƙyashin gidan maƙwabcinka, kada kuma ka yi ƙyashin matar maƙwabcinka, ko barorinsa mata da maza, ko sansa, ko jakinsa, ko kowane abin da ke nasa, bisa ga fitowar nan Sura ta ashirin aya sha bakwai. Dokan nan ta koya mana a sarari yadda Allah ya gane halin zuciyar mutum ta karkace, ta cika da mugunta, ƙyashi da kwaɗayi suna zaune a zuciyar kowane ɗan adam. Miyagun zukatanmu suna sa mu yi kwaɗayin matar wani ko mu yi ƙyashin kayan wani wanda irinsa ba mu da shi, wannan zunubi ne. domin maganar Allah ta ce, Ba mu shigo cikin duniya da komai ba, haka ma ba za mu iya fita cikinta da komai ba, idan dai muna da abinci da rigunan sawa, wannan ma ya isa. Timotaus ta fari Sura shida aya bakwai da takwas su ne dokoki goma waɗanda Allah ya damƙa ma Musa da ’ya'yan Isra'ila. ta yaya za mu taƙaita darasinmu na yau? Yalla da wata tambaya, dole mu zai ba da amsa ga tambayan nan, ko na biyayya ga dokoki goma duka, ya yi ka riga ka sani, sa'ad da mai fansa mai tsarki ya shigo duniya, ya taƙaita dokoki goma da zance guda biyu, ya ce, Na ɗaya, ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka da dukan hankalinka. Na biyu, ka ƙaunaci abokin zamanka kamar yadda kake ƙaunar kanka, duk sauran dokokin da koyarwar annabawa sun rataya a kan waɗannan dokoki biyu, bisa ga Mati Sura ashirin da biyu, aya talatin da bakwai, da aya talatin da tara, da aya arba'in. Yanzu idan kana son ka auna kanka ka san ko ka kiyaye dokoki goma, waɗanda Allah ya ba Musa ko a'a, sai ka yi amfani da tambayoyin nan biyu. Na farko, yaya zumunta ta take tsakanina da Allah, ko ina ƙaunar Allah da dukan zuciyata? Na biyu, yaya hulɗoɗina da mutane, ko ina ƙaunar maƙwabcina kamar yadda ina ƙaunar kaina? yaya zumunta take tsakaninka da Allah, bari zuciyarka ta ba da amsar gaskiya, ko kana ƙaunar Allah da dukan hankalinka, kana ƙaunarsa da dukan ranka, ko Allah da maganarsa sun samu wuri mafi girma a rayuwarka? Yaya hulɗoɗinka da mutane, ko kana ƙaunar maƙwabcinka kamar yadda kake ƙaunar kanka? ko cikin komai kana girmama wani fiye da kanka, ko kana kula da sauran ’yan adam yadda kake kula da kanka, ko kana yi mutane duk abin da kake so su yi maka? Idan amsarka da waɗannan tambayoyi duka ba ta zama i ba, ka tabbata a gaban Allah kai mai laifi ne. Ta ƙoƙarin kanka ba ka da sa zuciyar samun wani abu daga hannun Allah ba, sai dai hukuncinsa mai adalci zai kashe ka cikin gidan wuta. Littafi ya ce, Amma masu tsoro, da masu cin amana, da masu aikin ƙyama, da masu kisan kai, da masu halin lalata, da masu sihiri, da masu bautar gumaka, da kuma dukan masu yin ƙarya. rabonsa yana cikin wannan tafkin wuta mai ƙuna da farin wuta. Ruya ta Yohana Sura ashirin da ɗaya aya takwas Allah mai tsarki ne, ba ya haƙuri da abin da ke mara tsarki, Allah cikakke ne, ba ya yarda da ayyukan waɗanda ba cikakku ba ne, shi ya sa littafi ya ce, Duk wanda ya kiyaye dokoki duka, amma ya karya ɗaya to, ya karya dukansu kenan. Yakubu Sura biyu aya goma Yin ƙoƙarin biyayya ga dokoki goma ba zai sa mutum ya sami zaman marar laifi a gaban Allah ba, domin kowa ya yi zunubi kuma kowa ya kasa kai ga darajar Allah. Bisa ga Roma Sura uku aya ashirin da ashirin da uku Gaskiya abokai na ƙwarai, maganar Allah a fili take, kowa ya yi zunubi, kuma duk waɗanda suke tsammani Allah zai karɓe su don suna bin dokar Musa, Allah an ta su kenan, bisa ga Galatiyawa Sura uku aya goma. Wataƙila wani yana tambaya, To, don mi Allah ya ba mu waɗannan dokoki goma, idan babu kowa a tsakaninmu yana da iko shi kiyaye su, tambaya mai muhimmanci ce, ’yan Allah ya yarda a cikin nazarinmu mai zuwa za mu ga amsar da Allah yana badawa. Allah ya sa muku albarka, ya bayyana muku babbar gaskiya wadda ke cikin zancen nan da maganarsa, duk wanda ya kiyaye dokoki duka, amma ya karye ɗaya, to ya karye dukansu kenan. Bisa ga Yakubu Sura biyu aya goma, Allah ya taimake mu. I'm